وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بإحسان إلى يوم الدين godiya ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada muna wannan rana ta dawowa wannan karatu mai albarka wanda malam bello kofa ke gabatar muna a majalisi na babban malami malam muhammadu gwandu allah ya ji ɗansa da rahama muna ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya gwada mana cewa an yi sallah lafiya an ƙare mun dawo wannan karatu insha rahmanu rahim wannan karatu za a ci gaba da shi kamar yadda aka doko na karatun muktasarul halili da kuma tuhfatul hukami wanda yake yanzu za mu shiga cikin fasulun wa ma'al amri istiqbalu ainihin ka'abati shahi na arba'in da uku a cikin muhtasar mai shari بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإسلام إلى يوم الدين karatunmu na muhtasar mun kai cikin babu mai bayani akan alƙibla gabanin bayani akan fasalin da ke ciki za mu tambihi kaɗan na game da abin da ake kira alƙibla ita dai alƙibla watan ainihin ƙaba ita ce alƙibla kuma sababin wannan ko kuma dalilin wannan a aya ce ta alƙur'ani wadda ya kasance Allah ya ce a fuskanci wani alƙibla ɗin kamar da bayani shi na tafi to gabanin wannan muna samun saɓani ƙwarai da gaske wajen fuskantar alƙibla cikin garuruwanmu ko kuma cikin garin sokoto da dukkanin sauran a ƙauyukan sokoto za ka irko masallaci ba kusan masana ke kafa alƙibla ce ba yalla dai kawai za a zo a gini masallaci kawai a ce a dibi gabas to wajen jibin gabas ɗin nan sai ka irko in abin a yi aiki da alƙibla na wadda ya kasance kafa ta masana suka yi za a samu saɓanin alƙibla nan za ka irko kila inda ya kamata a diba ba na aka dibi ba to babu abin da ke kawo wannan in ba sassaucewa ba da shiga jahilai da ga sha'anin addinin musulunci wanda kasance ya kamata kowa ya san matsayi ne wajen sanin addini ne na musulunci ne in ka san matsayin ka sai ka tsaya bakin matsayinka ba za ka bauta ka ba yau yan ce za a gina masallaci na hamsu salawati za ka isko iyaka kawai a taho kawai a shaya wanda aka sha ya gina shi gaba ko da aka gina gida haka za a gina masallaci ba a sha a kirai waɗanda ya kasance masana ne su zo su diba su gani ina addade a hidda alƙibla wajen kawo alƙibla ba abu na wanda ya kasance mai sauƙi wanda kowa na iya yi masana alƙibla daban suke to yanzu ma kusan alhamdulillah zamani ya zo ga akwai handasa akwai maluma wanda ya kasance sun tsaya sun kimanci ƙasa sun iyakanci ƙasa sun san faɗin ƙasa sun san girman ƙasa sun san tsawonta sun san faɗinta ta wannan na suka hidda ainihin alƙibiroji gaba ɗaya to kusan ma aka samu sauƙi wanda ma yi wannan handasa wadda ya kasance ta ci gaba ƙwarai-ƙwarai da gaske wanda ya kasance akwai ala wadda ya kasance idan aka zo aka nuna ta ga alƙibla za ta yi alam da kayan da ta ga alƙibla bi in tana kunne za ta yi alam za ta yi ta yi ta daidai da ƙaba kenan in ka kauce ma ƙaba ba za ta yi ba duk inda ka yada ta tana yadawa ba za ta yi sauti ba amma da kuskance su duka alƙiya ta yi daidai duk aba to za ta buga za ta yi alam to kaga wannan ya ka sauki kenan to sai kasance mutane ba haka su kai ba sai haga mutum ya taho kawai shi adda gida ne ko shi adda shi ya tai ko shi adda anguwa tai kawai ya zo kawai ya ce ya shaye masallaci ko da ma da mahafalla ka kuwa an riga an ƙari komai da komai shiga ya za su yi sallah ko ya kauce ma alƙibla ko bai kauce ba shi ne mai gina ba ruwa ne kuma su mutane shi ya ba su tsaya su gane cewa in an kai sallah ba a ji alƙibla babu sallah muddin mutum ya yi sallah bai fuskanci alƙibla ba kuma ga shi na gani wa idanu ne